jaridar voice of liberty a hannuna wanda kuma labari na farko ko kuma ce babban labari na wannan jarida da voice of liberty labarin da ke cewa majalisar dattijai ta bankaɗo yadda hukumar inec da dakarun soji da kuma hukumar nsa da wasu suka karbi naira biliyan 76 daga ofishin babban akawuntan general na ƙasa ba bisa ka'ida ba wani labari kuma da ke sama da wannan labari ta hannun hagu akwai labarin da cewa jam'iyyar ko kuma in ce gwamnonin jam'iyyar pdp za su gana a jihar bauchi a yau domin su tattauna halin da ƙasa take ciki matsalolin rashin aikin yi da kuma ƙudurin dokar zaɓe tare da wasu abubuwa a wannan labari da za a same su duka a cikin jaridar ta voice of liberty sai kuwa akwai wani labari da ke cewa kungiyar saraf ta kai kuma ta kai karar shugaba muhammadu buhari akan akan umarnin da hukumar nbc wato hukumar da ke lura da kafafen yada labarai ta kafa ko kuma ta kakabawa tashoshin yada labarai shi ma wannan labari na cikin jaridar ta voice of liberty sai ku akwai labari na ƙarshe da zan ɗauka da yake cewa ya kamata a sake fasalta najeriya ko kuma a ya kamata a sake fasalta Najeriya in ji sabon shugaban kungiyar in dibo To duka wa'annan labaran na cikin jaridar ta Voice of Liberty ne wanda kuma jaridar na za a iya samun ta kai tsaye ne a shafin ta na yanar gizo na www.voiceofliberty.ng.com.